On behalf of the President and our entire nation, we bring you greetings, and we are looking forward to this trip and very important relationship and friendship between the people of the United States and those who live on the continent of Africa. mataimakiyar shugabar amurka kenan yayin da take jawabi jin kaɗan bayan saukar ta filin tashi da saukar jiragen sama na kotoka da ke accra ghana ta ce a madadin shugaban ƙasa da ɗaukacin al'ummarmu muna miƙa mu muna kuma fatan wannan tafiya za ta ƙara kyakkyawar alaƙa da abota tsakanin al'ummar amurka da mazauna nahiyar afirka ta bayyana ƙudurinta na gudanar da tattaunawa da za su samar da damammaki a sassa daban-daban na nahiyar da za su amfani al'ummar nahiyar da ma duniya baki ɗaya. ta ce tana fatan ganawa da za ta yi da shugaban ghana da shugabannin tanzania da zambia za su dora daga inda suka tsaya a tattaunawa da suka fara taron afirka da aka gudanar a amurka watannin baya akan ƙarfafa dimokuraɗiyya da shugabanci na gari da samar da zaman lafiya da tsaro da bunƙasar tattalin arziki mai ɗorewa da ƙarfafa hulɗar kasuwanci mataimakin shugaban kasar ghana dr Mahmoud bawumia ne ya jagoranci jami'an gwamnati waɗanda suka tarbe ta kewaye da masu kiɗe-kiɗe da raye-rayen gargajiya da 'yan makaranta suna ɗaga tutocin ghana da na amurka mai sharhi kan hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma tsaro irbad ibrahim ya ce baya ga alaƙa mai kyau na diplomasiya da na kasuwanci da ke tsakanin ƙasashen biyu ziyarar kamala harris ba zai rasa alaka da shinshina da kasashen rasha da china ke yi ga nahiyar afirka ba zuwan kamala harris eh alakan da kenan ta yi danko wannan zahiriya kenan kuma wasu na cewa a batiniya cewa ayya a hana ita russia samun irin wannan eh, karfi da take so na alaka da kasashen afirka da hasata yammacin afirka kan lamarin tsaro da makamai da sauransu sannan kuma ita kasan china kuma ta zo wani huska daban cewa tana ya zuwa ta ba da rance so shin a nan ghana mun yi marhabi mu na diplomasiya na nan a bude a yayin ziyarar mataimakiyar shugabar kasa kamala harris za ta gana da shugaban kasar ghana nana akufo ado a yau litinin domin tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu. Shin ko menene fatar al'ummar Ghana a yayin tattaunawar shugabannin? Yunus Salawuddin Wakwanjo mai shari'a kan al'amuran yau da kullum ya ce. To fata muke yi do alaka wanda yake muke fata ya kullu ko ya dauru tsakanin kasar Ghana da kasar Amurka ta fannin siyasa da fannin tattalin arziki da karafa demokratiya tsakanin kasa da kasa. Fata muke yi kowane tattaunawa da yi ya samu dangantaka da irin yanayin da kasar Ghana ke ciki yanzu hakan ga ta kakani kayi. A ziyarar nata na kwanaki uku, Kamala Harris za ta ziyarci gidan wasan kwaikwayo kuma za ta sadu da matasa da ke masana'antar kere-kere bayan ganawarta da shugaba a kufu ado. A ranar Talata kuma za ta gabatar da jawabi ga matasa kuma za ta ziyarci gidan adana bayi mai tarihi da ke birnin Cape Coast inda za ta yi jawabi kan illar da safarar bayi ta yi ga nahiyar Afirka. Idris Abdallah Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.